Ilimi mabuɗin rayuwa. Kowane ɗan adam da irin baiwar da Allah ya mishi, abin da kawai rage ga mutum shine ya ƙoƙarta wajen ganin ya yi amfani da wannan basirar tashi ta hanyoyi da suka kamata. Bashir Aliyu wani matashi ne ɗan Najeriya da yake ƙirƙiran motoci. Mun yi dace da tattaunawa da shi domin sanin yadda aka yi ya fara zanen motoci. Sunana Bashir Aliyu ni a jihar Sokoto ne kuma na fara wannan harka ta zane tun shekara ta dubu biyu da bakwai kuma na tsinci kaina a cikin wannan harka ta zane tun ina firamare shi amma a cikin sabon ne dai na fara zai na wata mota mai suna Sky da niyyar cewa zan kera wannan mota to yanayi dai na rayuwa ta kasance ban samu damar yin haka ba to daga nan dai ne sai na ci gaba da yin zane-zane na har dai na tare da ni ke cewa da turawa za su gani da zan samu ci gaba da ƙasata da duniya ma baki daya to a nan dai na ci gaba da shiga yanar gizo wato intanet don tuntuɓar kamfanin motoci domin samun dacewa har zuwa dai lokacin da na haɗu da wato na Ali shi ne creator designer na General Motors daga nan na ƙara samun kwarin gwiwa daga gare shi yana yaba aiki na sosai kuma wannan harka ta zane ba a wurin wani na koya ba baiwa ce kawai daga Allah kuma idan zan fara zane kan jefa da ke gabana ba wai na kan ke kira motar ba ne a nan kawai nake farawa kuma ke ikon Allah na bayyana motar a yadda mutane za su yaba haka kuma shi ma model da ke zan yi haka nake fara shi ba tare da na kirkira ba eh, a yanzu ma a cikin minti talatin haka ma zan iya bayyana mota kuma mutane su duba su ce lallai ta yi kyau sosai. Malam Bashir wane mataki ka kai na karatu? A to mataki na na karatu kan jiri shi ne. A nan mataki na na karatu ya tsaya. To me yasa baka ci gaba har ka je jami'a ba ko makarantar gaba da sakandare? Eh da yake gaskiya eh, akwai yanayi na rayuwa da ta kan shiga kuma ni dai a kowace rayuwa ta na fi son kawai na gani ina cikin harka ta zane na kirkiro abu wanda babu irin ta musamman mota na jingali ba na ra'ayin wani abu bancin haka a rayuwa ta kawai idan ina zaune na fi son da zan ina zane zane a ah, modelin ko wani abu daga cikin ayyuka na da suka shafe ni